radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Lahadi daga nan Radio Teheran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron shirin kokun san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin mu koyi harshen Farisanci. sannan daga ƙarshe ku saurari shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurari lafiya ko kun san jama'a masu wurare assalamu alaikum yau lahadi 15 ga watan janairun shekara ta 2023 wanda daidai da 21 ga watan jumada sani na shekara 1444 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 21 da suka gabata rana irin ta yau wato shabiyar ga watan janairun shekara ta 2001 shafin yanar gizo mafi girma na wikipedia wanda kuma yake dauke da fannoni daban-daban na ilimi masu yawa wanda kuma a lokacin ne ya fara aiki wannan shafi an kaddamar da shi ne domin kowa ya shigar da ilimi da yake dauke da shi domin amfanin dukkanin al'ummomin duniya wanda kuma mutane masu zaman kansu ne suka bude shi sannan kuma suka baiwa duk wanda yake so damar shigar da abin da yake bukata wanda zai amfanar da mutane cibiyar shafin da ya tana birnin florida ne na kasar amurka kuma shafin baya daukar bangaranci akan haka ne ma yakan shigar da bayanai waɗanda suka sabawa mahangar siyasar amurka da ƙarshen masu kun sun cewa shekaru 184 da suka gabata a ranar irin ta yau wato kuma sha biyar ga watan janairun shekara ta 1839 kasar salvador ta sanar da samun 'yancin kanta bayan rushewar tarayyar amurka ta tsakiya kafin wannan lokaci da salvador ta kasance karkashin mulkin mallaka na turan spain na tsawon lokaci amma ta samu 'yanci daga mulkin mallaka na spain a cikin shekara ta 1821 cikin shekara ta 1824 kuma ta shiga cikin tarayya amurka ta tsakiya bayan rushewar wannan tarayya salvador ta sanar da zama ƙasa mai cin gishin kanta a cikin shekara ta 1931 kuma sakamakon faduwar farashin koko a kasuwar ta duniya tattalin arzikin kasar ya shiga cikin mawuyacin hali wanda hakan ya sa dalibai suka fara gudanar da zanga-zangar nuna ƙyan jinin gwamnati ta shugaba hernandez martins daga nan kuma yakin basasa ya barke a kasar inda mutane da dama suke gudun hijira kasar salvador tana faɗin kasar kilomita murabba'i ɗaya kuma tana makwabtaka da kasashen honduras da kuma guatemala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 Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. al'ummar tunusiya ta gudanar da zanga-zanga tana neman shugaban ƙasar kais sa'id da yayi murabus dubban jama'a sun gudanar da zanga-zanga a birnin tel aviv domin nuna adawarsu da sabuwar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yanzu kuma ga cikakkun labarun nan al'ummar tunisia ta gudanar da zanga-zanga tana neman shugaban kasar kais sa'id da ya yi murabus dubban mutane sun fito zanga-zanga a babban hanyar bogiba da ke birnin tunis fadar mulkin kasar a ranar tunawa da juyin halin kasar a jiya asabar duk da matakan da jami'an tsaron tunisia suka ɗauka na toshe hanyoyin birnin inda masu zanga-zangar suka yi tarera taken neman shugaban kasar kais sa'id da ya yi murabus daga kan karagar shugabancin kasar rahotanni sun bayyana cewa zanga-zangar jiya asabar tana daga cikin manyan zanga-zanga da aka gudanar a kasar tun bayan juyin juya halin tunisia inda dubban jama'a suka fito suna daga tutocin kasar tare da rera takin cewa al'umma tana neman kawo ƙarshen shugabancin kais sa'id jam'iyyar national salvation front da sauran takwarorinta na jam'iyyun adawa sun fitar da bayanin cewa duk mai mulkin kama karya ta hanyar hana tofa albarkacin baki to makomarsa ɗauri ne a gidan yari ko kuma gudun hijira daga kasar suna masu jaddada yin kira ga al'ummar tunisia kan ci gaba da gudanar da gwagwarmaya da tsayin daka don kawo ƙarshen abin da suka kira tsarin zalunci da babakere fashewar wasu motoci biyu da aka makare da bamabamai sun yi sanadiyar mutuwar mutane biyar tare da jikkatan wasu da dama majiyar tsaron somaliya ta bayyana cewa harin ta'addanci ta hanyar motoci biyu da aka makare da bamabamai sun faru ne a jiya asabar a gundumar jelkasi da ke lardin hiran a tsakiyar kasar inda mota ta farko ta tarwatse a wajen binciken ababen hawa yayin da mota ta biyu ta fashe a wajen garin bayan da jami'an tsaro suka buɗe mata wuta sakamakon sakamakon gano cewa motar 'yan ta'adda ce kafin ta shiga cikin garin majiyar tsaron ta bayyana cewa motar farko ta yi sanadiyar mutuwar fararen hula akalla biyar tare da jikatan wasu da dama kuma kungiyar ta'addanci ta al-shababul mujahidin ta ɗauki alhakin kaddamar da hare-haren 'yan jam'iyyar republican sun buƙaci buɗe bincike a majalisar dokokin ƙasar game da dalilin janyewar ƙasar amurka daga afghanistan tun a ranar juma'ar da ta gabata ce wakilan jam'iyyar republican suka fara da batun buƙatar gudanar da bincike kan dalilin ficewar sojojin amurka daga afghanistan a shekara ta 2021 kuma shugaban kwamitin kula da siyasar harkokin wajen ƙasar a majalisar wakilan ƙasar michel michael ya sanar da cewa ya nemi nemi sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken ya gabatar musu da jerin takardun da suke kunshe da dalilan da suka shafi siyasar amurka a kasar afghanistan michael ya ce rashin tsari ne kuma abin takaici matakin da gwamnatin shugaba joe biden ta dauka na kin amincewa da batun tantance batun dalilan ficewar amurka daga afghanistan tare da ci gaba da ɓoye bayanai game da janyewar yana mai jaddada cewa idan aka ki amincewa da buƙatar kwamitinsa to ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ɗaukar matakin fitar da doka da za ta tilasta wa gwamnatin fitar da bayanan jami'an tsaron brazil sun kama ministan shari'ar kasar kan zargin hannu a tayar da tarzoma a brazil a jiya ne mahukuntan kasar brazil suka sanar da kama endoson torres ministan shari'ar kasar a lokacin tsohon shugaban kasar jair bolsonaro bisa dalilin gudanar da bincike kan zargin hannu a kaddamar da hari da aka kai a fadar shugaban kasa da majalisar dokokin kasar rahotanni sun bayyana cewa an kama torres ne bayan dawowarsa daga kasar amurka gurfanar da shi a gaban kotu bayan fitar da sammacin kama shi bisa zargin hannu a tayar da tarzoma a kasar kafofin watsa labaran cikin gidan brazil sun bayyana cewa masu bincike sun gano wasu takardun daftarin doka a gidan torres na neman soke sakamakon zaɓe da ya gudana a kasar a ƙarshen watan oktoba hukumomin brazil na ci gaba da neman waɗanda suke da hannu wajen shirya kai hari a babban birnin kasar a ranar 8 a wannan wata na janairu musamman kan fadar zaɓaɓɓen shugaban shugaban kasar luis inacio lula de silva da majalisar dokokin brazil dubban jama'a sun gudanar da zanga-zanga a birnin tel aviv domin nuna adawarsu da sabuwar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila rahotanni sun bayyana cewa dubban yahudawan sahayuniya ne suka gudanar da zanga-zanga a yammacin jiya asabar a tsakiyar birnin tel aviv inda suke nuna rashin amincewarsu da manufofin kawancen jam'iyyu da suke mulki waɗanda suka haɗa da masu tsatsauran ra'ayin riƙau na siyasa da na masu tsauron ra'ayin addini rahotanni sun bayyana cewa wannan ita ce zanga-zanga mafi girma tun bayan rantsar da gwamnatin mamaya ƙarƙashin jagorancin prime minister benjamin netanyahu a ranar 29 ga watan disamba sannan sabuwar gwamnatin ita ce gwamnatin da take kunshe da mafi yawan masu ɗauke da tsaurin ra'ayin yahudawan sahiyuniya a tarihin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila karshen labarun duniyan kenan To madalla yanzu kuma ga shirin mu koyi harshen Farisanci. آموزش zaboni فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da saduwa ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na talatin da biyu. amma kafin mu shiga cikin shirin gadangadan sai mun kara sanar da masu saurari cewa za a iya samun matanin wannan shiri a shafinmu na intanet ko muna watsa shirin a kowace rana ta talata kamar da aka saba a cikin shirin na yau za a ji cewa dai muhammadu ya kama hanyar sata zuwa jami'a a ƙasa kamar yadda ya saba yi kuma abin da ya rage masa kamar rabin awa ne ya isa jami'a domin halartar sa a cikin aji kamar da yadda ya saba amma ya ga wata mata a gefen titi daga alama tana cikin damuwa matuƙa kamar tana neman wani abu wanda ya ɓace mata muhammadu ya yi magana tare da wannan mata domin jin menene ya faru da ita sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin aje ta kaya da kuma abin da ya jawo tsaikon wannan mata Duk kuma abin da Muhammad ya ce mata a lokacin da yake tattaunawa tare da ita. Amma kafin lokacin sai an fara jin kalmomi da za a yi amfani da su baki ɗaya a tattaunawa kamar haka. شما دیدید؟ کی کاگنی؟ شما ندیدید کی بکگنی با کیف پول جکر کودی متاسفانه بنجی با من دیدم نی نگنی من ندیدم نی بنگنی با کیفتان Jikarka. Shomo gonki ardi. Kai ka batar? Man gonki ardam. Ni na batar. koja A ina. Ubud. Shi ya kasance. Haminja. A daidai nan? Inkif. Wannan jakka. amma sai dai al'on yanzu on sharp a wancan dare police ɗan sanda shoma guftid kai ka faɗi man guftam ni na faɗi man na guftam ni ban faɗi ba چون دومین آنجا اچن حتما تبس شما بگویید کی کپدی راستی هکنی چه رنگی سبز و چکلا سنوا کوچک قرمه کارت کاتی در کیفم اتکن جکتا پیشه وجن پیش پلیس وجن دنسنده شما بروید کی کتفی ان الله idan Allah ya yarda. Kifetan جکرکا زود د او شی پیدا گانووا پیدا شود زا گانوتا او کمک می کند شی زی تمکه To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a je tattaunawa yadda ta gudana tsakanin Muhammadu da wannan mata. سلام آقا شما یک کیف پول ندیدید؟ نه متاسفانه من ندیدم کیفتان را گم کردید؟ بله کیف پولم را گم کردم کیف پولتان کجا بود؟ همینجا در این کیف بود اما الان نیست به پلیس گفتید؟ نه به پلیس نگفتم چون پلیس را ندیدم پلیس آنجاست حتما به پلیس بگویید راستی کیفتان چه رنگی بود؟ کیفم سبز و کوچک بود یک کارت هم در کیفم بود پیش پلیس بروید امیدوارم کیفتان زود پیدا بشود انشاءالله پلیس حتما به من کمک میکند بله او حتما به شما کمک میکند To madalla an dai riga an ji yadda ta kaya a cikin wannan tattaunawa, kuma Muhammadu ya riga ya nuna wa wannan mata 'yan sanda domin su taimaka mata wajen gano abin da ta ɓatas. To amma kafin wannan lokaci ni kuma Abdullahi Salihu Katsina kasance ta da ku a cikin shirin nake muku fatan alheri. Yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cikin sai ya kawo muku waƙoƙi daban-daban da mawaƙa daban-daban da suka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to ba ta ɓata wani lokaci ba hana ku da mawaƙinmu a wannan karan da muka gayyato muku mai suna ali rastamiyan don gabatar da waƙar da ya tsara ai saurari lafiya. شوی از این دل خسته قبار بی کسی رو تو چه میدانی چه کرده با دو توفان با من تو چه میدانی چه کرده عشقت جان C'est bon. به سایه ها سرخم نکنم تو عشق من امید منی زنا می دیدم نزنم تو مرا به که شادی به سراغ an gaishe ka Ali Rastamiyon a cikin wannan waka da ka rera mana. Da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta kuma an zana zamu shirin ga lokacin yaran mu a tabe mu a shi na gaba mu dauke su a dan waƙe-waƙen amma kafin nan amma din wani suka dafa shi ne kammala ni ma da gunshin ne mun fatan alheri kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi na gizo www.hausatv1.ng a huta lafiya. a ki از خیال da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma a shirinmu na dare inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya